gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na Zango fm din a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na facebook live a voa hausa ko kuma a faɗa yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni daular salim Shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu, nishadi, kai har ma maganar addini. A yau ma 23 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 maganar kenan. Na farko dai babban Shi ne sadarwa ita ce kafa ta wasa da labaru wanda yake kuma kana iya ganin hoto ka jiya ka gani kuma ka ba da naka gudunmuwa sannan kuma ka tallaci duk abin da kake son tallatawa ko menene na duniya ka gani ka jiya sannan kuma kana iya ba da gudunmuwa madalla haka ne amina kamar yadda muka sani ranar laraba da ta gabata ne ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar talabijin ta duniya to a yau za mu tattauna akan mahimmancin talabijin a rayuwar matasa sannan a fagen namu na nishadi baraka bashir ta tattauna mana da wani mawaƙi mai suna umar faruk bayan haka kuma muna nan tafi da shirin mata masu ƙananan sana'o'i Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce, Ya kuke kallon mahimmancin talabijin a rayuwar matasa ga kuma yadda kuka amsa mana. To ga yadda Yusuf M. Ramadan mai gambawa ya ansa mana cewa yi eh, hakika talabijin yana da matukar amfani ga mu matasa, amma sai an yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata za a samu amfanin. Ga kuma amsar injiniya Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Shu'aibu Daimun Gidan Madi da Shagari Adarawa duk a jihar Sokoto a Najeriya, inda suka ce, Assalamu alaikum yau da gobe, a halin yanzu ni dai ban ga wani amfani da ke ga talabijin ba ga rayuwar matasa. tarbiyya ce ke kubucewa sanadiyarsa domin wayoyin hannu masu shiga yanar gizo. Sai Ahmad Abacha Macina inda yake cewa a gaskiya talabijin tana da matukar mahimmanci ga rayuwar matasa kasancewar cikin talabijin ɗin matasa kan koyi abubuwa masu mahimmanci a rayuwarsu. Sai kuma amsan Sanusi M Sanusi Potiskum inda ya ce yau da gobe ikon Allah ko shakka babu talabijin yana da matukar mahimmanci a rayuwar matasa musamman masu sha'awar kallon kwallon kafa sai abubakar salisu gozaki da umar abdullahi gambaki duk a jihar bauchi inda suka ce talabijin a rayuwar matasa yana da amfani sosai ga rayuwar matasa amma samun damar tsayawa kallon shi ma din babu sai kuma amsan shehu adamu rijau inda ya ce To shi dai talabijin wani abu ne da ke nuna wa mutum abu ya gan shi karara kamar a zahiri saboda haka talabijin yana da muhimmanci sosai. Sai Umar Muhammad da Maturu inda yake cewa gaskiya yanzu kam talabijin badda rashin tarbiyya babu abin da yake koya ma jama'a. Sai kuma amsan Sani Muhammad inda ya ce, Salam yau da gobe, sai Allah gaskiya talabijin yana da muhimmanci ga rayuwar matasa inda an yi amfani da shi ta hanya mai kyau. Sai Abdulrazak Askalani Musa inda yake cewa, tana da amfani gare su sai dai yana ɗaya daga cikin mafi abubuwan da suke lalata tarbiyya. sai kuma sa'idu sabo ayyo inda ya ce salam yau da gobe rayuwar matasa akan amfani da talabijin tana da mahimmanci da kuma rashin mahimmanci mahimmancin ta na sa matasa su rinka bincike akan kimiyya da fasaha rashin muhimmancinta kuma takan sa ƙofar munanan abubuwa su buɗe. sai munde muhammad daga mubi inda yake cewa yau da gobe a gaskiya talabijin yana da mahimmanci ga matasa sai dai kash zuwan wayoyin zamani ya ɗauki hankalinsu inda zaka ga matashi ya ɗauka awoyi yana kan waya sai kuma amsa na hayatu usman koko inda ya ce yau da gobe tana da mahimmanci sosai wani lokacin wani lokacin ba ta da muhimmanci rashin muhimmancinsa kuwa shine lalata tarbiyya sai abdullahi abdullahi hamid inda yake cewa muhimmancin akwatin talabijin ga rayuwar matasa shine kallon fina-finai da sauran labaran duniya da ma kallon kasashen duniya saboda talabijin yana da amfani ga rayuwar matasa har da tsofaffi sai kuma amsan hamisu abdullahi tancile inda ya ce lallai yana da matukar muhimmanci. Sai Abba J. Muhammad cewa ya yau da gobe shirin matasa ko shakka babu talabijin tana da mahimmanci a rayuwar matasa kamar wajen kallon wa'azi da sauran abubuwan bita da ake haskakawa a cikinta. To amma faɗaya gefen kuma tana da babbar illa ga rayuwar matasan ganin yadda za a iya yin amfani da ita wajen kallon abin da ya saba wa dokokin addini da na zamantakewa. sai kuma sakon ali kiyari balamba inda ya ce salam yau da gobe talabijin yana da mahimmanci ga rayuwar matasa kwarai saboda kallon labarai da wasu mahimman abubuwa To sai sakon ƙarshe a yau inda ya fito daga Bayero Abdullahi ɗan Fulani jihar Zamfara inda ya ce salam yau da gobe to ni dai mazaunin karkara ne amma kuma ina shauƙin kallon akwatin talabijin a gabana. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. madalla yanzu bari mu je ga hirar da baraka bashir ta yi da produsan fina-finan hausa wato kanewood mustapha muhammad hausawa mustapha muhammad hausawa mustapha muhammad eh. hausawa a kanewood kaiwa ne so a kanewood abubuwa kusan shi as a producer ya kamata a ce okay oh, producer yeah producer ya kamata a ce kana da abubuwa da ka iya kuda ba perfect ba so kamar ah, perfect ba dai kuda ba no so you can be perfect in everything. Yes. Kowanne dai ka san ka You have the knowledge on it yawwa kana da ilimin wancan kana da ilimin su da ka zo aikin ka ba wani crew da zai baka matsala. To kada tashi shiga kani daga da producer ka shiga kai tsaye? Ba da producer na shiga kai tsaye ba. Da me aka fara? Da cameraman na fara. Cameraman. Yes. Muna batun kaman shekara nawa. Kusan tun 2003 kenan. Shekara goma sha. Shekara goma sha ya su kuka kana ganka kamar ɗan yaro. ko eh. irin jiki ka ne da kai. Eh to sai dai ina jin irin jikin na ke ne. Um, to me ji hankalin ka ka fara So a koda yaushe duk ɗan adam in ya tashi a rayuwa kana da wani guri da kake son ka isa So kamar yanayin gyara a tsakiyar societin ka. Mm -hmm. so idan baka da karfin da duka buɗe murya ka kai magana za a ji ka to ka zo da wani abu da ya zama al'umma za su amfana da shi gaba daya shine dalili to an ci buri to alhamdulillah ba laifi me yasa ka ce ka ci buri so abin da yasa na ce na cin buri barin ɗau ɓangaren inda nake rayuwa hmm. kamar jihar mu ta kano hmm. akwai abubuwa da yawa na ɗabi'u da nake son a samu kamar gyara a kansu na kula da haƙƙin zamantakewar juna hmm. to dai gwargwado a ɗan irin contribution ɗina an samu wannan kenan a zamantakewar mu akwai matsala eh muna da wannan matsaloli eh. misali waɗanne irin matsaloli matsalan mu na farko inda muke samun matsala ba mu damu da rayuwar 'yan uwanmu ba kullum matsala ta tawa sai ni kadai banda abokin zama amma da mun haka ake koko daga bisani ne malam bahaushe ya tsinci gaskiya daga bisani ne malam bahaushe ya tsinci wannan bakuwar al'ada amma da ba al'adan mu ce. don kusan zaki ga da a iya tashi kuncin rayuwa ta za ka ga gidan makotan ku kamar gidan ku ya zama gidan iyayen ka kai yanzu kuma sai aka samu sabanin sai aka samu sabanin haka misali da producer kake shin za ka iya ba mu misalin daga cikin fina-finan da ka shirya wanda eh, um, eh, jigon fim din ya kunshi irin waɗannan saƙonni ko wanda har ya samu nasara? so mostly ba wai fim ne haka da irin ake yi a saida a gari ba eh. so irin documentary ne wanda ki ga a times ba ma ka fiye sanin takamaimai ba kasafai za ki same shi da suna rubutacce ba. To a cikin irin waɗannan documentaries din a ba mu misali. kamar misali akwai wata magana last da mai martaba sarkin kano ya yi hmm. su wannan maganar daidai gwargwado mun yi iya bakin kokarin mu akan ta kamar magana na yawan aure-aure da bahaushe ya samu da saki hmm. anyhow ba wani wannan so mun dan yi documentary akan haka kuma alhamdulillah yin wannan ya taimaka gurin samun saukin mummunar fahimta da aka yi wa shi mai martaba sarki wani irin eh, kalubale kan fuskanta a yanayin na aikinka so duk aikin da bawa zai yi a rayuwa dole dama zai samu challenges kuma zai samu nasara haka so na kalubalen dai bai wuci kamar a ga kai yanzu ka zo ko kuma a yi maka kallon yaro hmm. a ki baka haɗin kai yadda ya kamata ba amma da zarar kuma mutum ya zo inda zai aiki da kai sai ki ga ya soke wancan tunanin nasa sai ya baka haɗin kai sai ku yi aiki lafiya. Ina kake son ganin kanka a nan a ƙanƙanin lokaci? To, ba zan ce ina son na ga kaina wani guri mai nisa ba, ba kuma zan ce ina son ga kaina a baya ba. Ina kake son ka ga kanka kenan a inda kake? Ba zan tsaya inda na ba. <laughs> kuma kamar hangen mutum hmm. tunda duk sanda aka ce kana producing abu hmm. to kana neman ci gaba daga kansa so koyaya dai in an samu matsawa daga inda ake To madalla um, Amina yau ranar talabijin ta duniya kin dan ji tsayin hirar baraka da ta yi da wannan producer ko da yake dai na'ura ta dan mana haliyan dan samu tangarda kamar akwai iska sosai ba a jin magana sosai amma yayi kokari mm, cikin shekaru kamar yadda muka sassaurari ra'ayoyin amsoshin jama'an da suke sauraron mu akan mahimmancin talabijin ke ya kike ganin muhimmancin shi a rayuwar yau da kullun rayuwar kowa ma ba matasa kadai ba ina ganin talabijin yana da muhimmanci sosai sosai mm. kawai dai ya danganta da yadda mutum ya ɗauke shi kamar komi a rayuwa ne in yayi yawa yana iya ya zama matsala kuma in yayi kaɗan shi ma yana iya ya zama matsala in yayi yawa kuma yana iya zama alkhairi in yayi kaɗan kin gane nufi na mm. ni kamar ni yanzu ina tunawa akan talabijin na koyi sunayen kaloli mm. ina yarinya akan shi na koyi um, yanda abubuwa suke a katun ko shapes kike magana mm, eh, ina magana shapes ina <laughs> magana <laughs> numbers a nan mm. na koyi counting numbers mm. um, kidayen lambobi nan na koyi idayen nambobi da abubuwa masu dama dai da na koya wanda suke da amfani har da yana da huruful ijaiya shi ma anan na koya haka ne kamar yanzu zaki gani akwai abubuwa da yawa da ake a TV yara ma ban manta akwai wani yaro da na gani karamin yaro in kin shi Amina zaki ce America ya tashi turancin 'yan amurka yake da komai saboda tsaba kallon talabijin yana kallon katun tsin nan to yana da ilmantarwa sosai ya danganta dai da yadda mutane suka ɗauke shi labarai ma za ka ji yana koya sababbin abubuwa in sun fito duka dai haka yana koya maka yanayin yadda zaman wasu yake hmm, a duniya To yanzu dai bari mu je ga baraka ɗauke da shirin mata masu ƙananan sana'o'i. To yau a zauren namu na mata da sana'a bakoncin wa muka samu. Rukayya Adam Gwammaja. Malama Rukayya. Sana'ar me ake yi? Sana'a sai da atamfofi, takalma, jakunkuna, kayan yara duk ma abin da izo. a saidawa ake. Dan ne? Komai da ruwanka? <laughs> Wallahi ne komai da ruwanka ya baraka kayan mata haka kayan gyaran jiki duk ana saidawa musamman yanzu da sanyi ya matso akwai wani dilka da wannan da dukan da na shiga da ai hayaki da kuma shi man ma na gyara jiki irin waskanan nan da mata suke yi to in dai mutum ya lazimci wannan kayayyakin ba abin da jikin shi zai yi akwai ma man kaɗanya da ake kawo shi daga su togo haka shi ma na kafa ana sa da kuma safuna ma duk ina saidawa ki ce ke sana'ar taki lokaci lokaci ne a ba lokaci lokaci bane ina duba lokaci idan kayan wannan lokacin ya zo sai a kawo sai a saida ne dai lokaci lokaci eh. to an muna zaton shekara nawa da fara sana'a gaskiya akalla na yi wajen shekara ni dai tun ina karamata nake sana'a da son kuɗin ki kika tashi gaskiya ni tun ina karama nake irin asara su alawan madara har na zo ma na koya nake yi da kaina tun ina karama in aka kawo ka yan fashion haka haka sai a bani a ce min an bani a nawa sai in ce to kaza sai in dan dora yan na ɗari ɗari biyu a haka a haka hanna da wayanki kuma kamar shekara nawa da wayo na kamar yaya Eh, kina karama da bayan ki lokacin da kika san kuɗi kika san eh, ya kamata na yi sana'a lokacin da ya kamata na yi sana'a lokacin ina JS2 na fara yin sana'a da me kika fara da irin kayan yara kamar yadda na gaya miki eh. alawa wannan a'a abin nufi da kika girma mm. kika mallaki hankalinki mm. Eh, ko tun lokacin har ya kawo yanzu biki tsaye da tsanan sana'a ba a har yanzu ni ban daina ba kawai dai na canja da lokacin ina js2 ina kai wata meet miss ala meet miss mm. tun ana season ma a boye mm. wannan in sai da wannan duk kayan yara nake sai da da kuma na aure ina sai da kayan yara still saboda gidan da na aure kusa da makaranta ne kusa da makaranta ne ina sai da su kantu su kayan yaran da sai na da ina sai da sai na zo kuma na nake ake kamun magi daga mu nake sai da irin na packet packet nan sai a zo a siya na zo kuma na dawo ina sana'a gawai menene ah, me dalilin wannan sana'a dogaro da kai ne ko ko kawai dai sha'awa ce ni gaskiya ina dogonan ina sha'awa gaskiya da sha'awa da kuma in dogara da kaina saboda ni ba na so in dinga cewa dan Allah a bani in je wajen babana ina roƙon shi bana so ni na fi son kawai in ina da shi in yi wa kaina abu in siya wa kaina abin da dai bai gagara ba na 'yan mata lokacin kuma yanzu ma da girma ya zo kawai zan yi wa kaina duk abin da nake bukata na gani zan siya in siya wa kaina To alfanu ko kawo yanzu? Kai eh, alhamdulillah na samu alfanu tunda na samu rufin asiri da kuɗin sana'a na yanzu haka still ina karatu da kuɗin wannan sana'a nake karatu na registration nake biyan kuɗin makaranta nake dinka nake komai da komai a cikin sana'a biyu ke nake yi. Ina karanta Islamic studies. To <clears throat> batun bashi. Kai. ya baraka batun bashi sai a hankali mm. gaskiya ana rirrike mana ana rirrike min kuɗaɗe musamman wani lokaci ma ba kayana ba ne zan karba in dora nawa to wani lokaci haka za a riƙe wani lokaci ne zan yi zan biya ma da kuɗi na saboda ba na son fituna ba na son tashi hankali gaskiya muna muna fuskantar matsala musamman ma mana kuɗaɗe kuma wani lokaci ma kuɗi ba karami ba wani ma sai dai ka haƙura ka bashi da Allah wani kuma ka je ka kai wa hukuma shi musamman hisba muna kai su hizba kuma idan ku kai su hizba kuɗi na fitowa eh kuɗi suna fitowa yanzu wata da na kai ta ma sai waya ta ma kwamanda ta cire sim card ɗinta ta bada waya kuma ta dawo da ragowar kayan da bata ɗinka ba haka ta dawo da su na karbi kayana na ce na gode ta cire kuma sim card ɗinta ta bar waya za a yi gwanjan waya kawai a siyar a bani cikon kuɗi na. wani irin kira zaki wa mata takaici akan sana'a gaskiya kiran da zan wa mata yan uwana mata mu dage mu nemi na kanmu zama haka a ce wai sai miji ya bayar ba wayewa bane kuma ba cinyuwa bane mace ta dage ta nemi na kanta saboda ta rufa kanta asiri kuma ta guje wa bacin ran ɗa namiji da takaici ga ce a baka ba a baka ba ko ya dinga cewa ke kin fiye son abin duniya ko kin fiye son wannan kin fiye roƙo amma mace idan tana da sana'a mijin ma wani wulakancin ba zai mata ba saboda tana da abin da za ta yi da ta ga sutura ta ɗinka kanta ta ɗinka wa yaranta ta yi abin zumuncinta za mutum zai yi zumunci da sana'a to kin ga mutum ya samu nasara kuma mutum ba za a dinga kuka da shi ba yawanci fa wani lokaci ma a harka auratayya yawan bani bani da wannan babu da ita tana kawo ita ma tana kawo matsaltsalu wajen zamantakewar rayuwa aure kuma yanzu ga zamantakewar rayuwa auren mu ta zamance ta zamanto taimakekeniya ake yi tsakanin namiji da mace kin Sunan Dalina Godiya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. To madalla mun ji hirar da aka yi da da ya wannan ta burge ni sosai amina kin ga yadda take ai tana sana'a ne kuma tana biya wa kanta kuɗin makaranta tana ma jami'a don haka mata mu dage mu kama sana'a to yanzu bari mu ƙara koma wajen baraka bashir domin mu yi nishaɗi da umar faruk sunana umar faruk wanda aka fi sani da special graphics kuma wasu sun sani da dj special fresh kai a harka ta waka kai hip hop kake yi ko reggae ko rap ko blues ah. ne kake yi eh muna hip hop ne wannan ne hip hop hausa hip hop kenan oh na'am Mutum shekara nawa to yanzu ya kalla dai zan ce kusan shekara uku kenan wanda na fara na ji eh, in kirka menene specs ne ko Special graphics graphics an yi sai in dauka kana aikin graphics ne eh to ina aikin graphics da farko dai ina aikin graphics kuma bayan graphics daidai abin da ya wannan danganci harkan computer mm-hmm. harkan graphic design harkan um, su logo design harkan duka na iya sannan kuma da eh kuma gashi yanzu ina ina ina so akwai abubuwan da nake so in kara koya duk da dai boss ina wato dabo da prof da su nexus muna akwai wani arrangement da muke yi na kan cewa ina so zan koyi wasu abubuwa daga gare su bannin bangaren media da kuma bannin bangaren um, editing kan computer okay wai su koya maka editing da media na'am to amma kuma kai ka ce harka ta graphics da sauransu da ka iya su to eh, za ka koya kuma eh akwai wasu kin san shi kansa malami yana da malaminsa. sa hmm. to yauwa shine abin da yake faruwa to ita wakar na'am me ya ja hankalin ka har ka fara wakar? to abin da ya ja hankali na farko dai gaskiya a cikin wannan industry din ba zan ɓoye ba ina da mentor waye mentor din to na farko dai mentor dina wanda ya fara sa ne na yi na fara sha'awan waka gaskiya tun ina jin shi a rediyo ne shine da su kamar yadda na gaya miki dabo da prof su nexus ina jin su a rediyo ta yi kashi tun kana yaro kuma shi ma na ga yaron ne ah, <laughs> haba ah, they are the boss they are the boss uh-huh. to uh, da wacce waka ka fara to akwai dai waka ta wacce na fara one time wacce next shi ya yi ya yi producing dinta ya mixing da mastering an rera mana ita to farko dai na fara um, one time one time for the money one time one time for the fame one time for uh, one time one time for the mula one time one time for the babes <laughs> sanity niggas are feeling me now back in the guys uh, back back in the days they don't they know they feel me so kashin dai waka ce dai ta wanda me sa ka yi ta to abin da dai yasa na yi ta um, uh, akwai akwai friends wayanda irin friends ne wayanda kawai uh, kawai su zo su dai kawai da abin da zai amfani su su zo kawai su tafi ko kuma irin ki ga friends sun zo kai ba za ka yi benefitin wani abu daga wajen ka ba amma su lallai lallai suna so su ci moriyarka to kuma sai ka ga mutane ne waɗanda uh, yau ka zo uh, ka samu dan wani abu kuna hustling tare mutum kai ka zo ka samu wani abu an zo an ci an zo an ci naka amma kuma su da sun samu sai su zama eh to ina wannan magana ne ba wai kan maza kaɗai ba mm. ina yi hadda mata Oh, abin da yake faruwa kenan abin da yake faruwa kenan irin mutanen da za su zo kawai su dai burin su ka samu su ci amma su da sun samu to ka gaya mana ɗaya daga cikin abubuwan da irin sakon da kake isarwa a waƙoƙin ka banda wannan sai wani sako kake isarwa gaskiya dai a cikin waƙoƙi na um, kamar uh, waƙoƙin da nake yi uh, latest one yanzu hmm. um, suna, suna tafiya ne game da irin yadda yanayin rayuwa take kamar yadda na gaya miki wancan kan hmm. to mostly dai gaskiya ina sa waƙoƙina ne a fannin rayuwa sannan kuma fannin yadda za a yi a samu ci gaba a cikin al'umma. Me ɗauki waɗannan sakonnin me yasa ka zaɓi waɗannan ba ka zaɓi wani so kin san an ce shi mawaki mm. kamar yadda mentor dina ya faɗa one of my mentor mm. wato dabo da prof kenan yana ah ina ji da dabo da prof gaskiya ah kwarai kuwa ai 100% na yadda da shi mm. yawa kamar yadda yake cewa um, ina yawan jin shi a gidan rediyo yana faɗa yana maimaita mutane da mutane sun kawo tambaya sai ce shi mawaki a bar raina shi saboda he's one of the uh, uh, he's one of the most powerful people wayanda suke duna shine yana ɗaya daga cikin wayanda in suka yi magana suka ce kaza followers insa akwai die hard fans wayanda in dai faɗa ya ce a yi kaza to hakan fa za a yi to banda wani a rera mana wata daga cikin waƙoƙin da wajen to yanzu akwai waƙa ta wacce nake so ban sake ta ba amma zan dan baki likeji to shi kenan waka ce wacce na yi ta game da irin mutanen da suke raina mawaki eh. da kuma irin mutanen da sai su zo su ce sun fara harkar waka sannan kuma su zo suna raina superiors su mm. to na yi wannan wakan ne a kanta a cikin wakan kuka fuskanci waɗannan matsala ne a ana fuskanta wannan matsalan gaskiya which is a problem we have to address gaskiya mostly in the north this is one of the major problem we are facing a arewa gabaki daya zan ce ko a arewa gabaki daya gaskiya yana ɗaya daga cikin problems inda muke facing sai ki ga mutum ya zo ya samu wasu a wajen maimakon kin san an ce shi shi if you are patient the patient dog iddifatas bun mm, mm, to eh, mahaƙurci mawadaci shine ah, in aka ce misali yanzu misali ya mutum ya ya same ka kana harkan waka daga ya koya daga ya ga eh, irin mutane sun fara helin din shi suna a sai ya fara girman kai mutanen da ake yake jin su da a gidan rediyo yake respect din sai ya dawo yana raina su eh tunda ya samu fan base bari to ya ture wancan ya ture wancan wanda su wa'annan mutanen su ya kamata a ce yana samu suna ba shi shawarwari akan wasu abubuwa za ka zo ka tarar da mutum ko da a ce yanzu misali shi Allah yakan yi wa kowa baiwa za ka iya zuwa ka zo ka same shi shi wancan a inda yake za ta iya yiwa kawai dai yana yin waka ne saboda kawai irin he's already influenced with abin da yake yi amma kuma yana da side job wanda yake kifin din shi ba ba wai irin kawai yana so ya waka ba ne eh yawwa bai dogara da waka ba to kai kuma ka zo ka dogara da waka sai kaga kai bulo ka fi shi me kwan a'a tunda wannan ya daɗe bari in zo ya dan kara bani shawarwari akan yaya wancan da wancan yadda za a yi takulin sun wani problems din sai ki ga mutum ya dau girman kai ya dora kansa sai ki ga nan da nan nan da nan nan da nan shekara ɗaya shekara biyu mutum yana ji da kansa sai ki ga ya zo ya din na za mu koma bai ce ka sake rera min waka sai ka fara zuba <laughs> so ita dai wakan nan um, ina ina cewa irin ban san raini maniga karka kawo raini um, shi chorus din ina batu ne akan um, abin da dai gashi nan ne abin da dai gashi nan ne gashi nan ne dai abin da gaskiya menene uh, ba na so in ba da too much leakage ne sai ya fito tukunna To, ni dai babban burina a wannan harkar shine na gana samu na cinwa matsaya akan harkar kan cewa ina so in sami wani, wani privilege kin gane ina so in samu wani privilege akan eh, wata dama wacce zan iya influencing mutane kin gane mm. i will touch people so many people uh, so many people's life na'am na'am abin da kake so abin da nake so mu fara al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi ta tsiye mu ce muna uh, baiti ko muna amshi idan muka ta tsiye ka za ka iya muna amshi ko baiti ko za ka sha kayi <laughs> to to to to to to wannan dariya dai kamar kayi za ka sha <laughs> to, to jama'a, this is Pesh, aka Cool Vibes. You're listening to VOA. Keep it locked, don't touch that dial. fahimci abin da suke nufi da kasar mu arewan nan ba mu ake batawa kullum nasu manyan ba su hana ba arzikin da suke ta jama'a duka nan muka kawo karshen wannan shirin namu na wannan yau a madadin wadda ta taimaka mana ta ba da umarni wajen hada wannan shirin sa'ida hamdun da injiniyan mu na yau da kuma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da wannan shirin amina bahari auna ni daula salim daga nan sashen hausa na muryar amurka nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma ranar litinin idan allah ya sake dawo da mu a cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa mun bakku da wannan waƙar.